اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمتنا يا رب العالمين يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillah muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya kama wannan rana ta yau ranar litinin ranar goma sha hudu ga watan sha'aban na hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ranar take biyu ga watan biyu na miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda kuma in allah tabaraka wa ta'ala ya so za mu ci gaba da gabatar da darasi kamar da muka saba a cikin littafin muwatsa malik in ba a manta ba har ila yau da muna cikin kitabul Hajji. wato inda ake karantar da mu rukunai da ɓangarori na abin da ya shafi aikin hajji to yau za mu tashi babi na talatin a cikin shi wannan wato littafi na hajji a cikin littafin muwatsa malik allah ta wa ta'ala ya mana jagora babu alhajju amman ya hujja a ina ga aimin yi shi ko na shi za mu tashi to babun alhajju amman ya hujja anhu wannan babi zai karantar da mu shin wani ya iya yi ma wani aikin hajji wani ya iya wakilta wani ya mai aikin hajji wannan shine za mu ji a cikin babin in Allah Ta baraka wata ya so ya halatta yin hakan ko bai halatta ba in aka yi hajjin ta yi ko ba ta yi ba na'am حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال كان فضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من قصأمة تستبكيه فجعل فرض ينزر إليها وتنزر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه فرض إلى شك الآخر فقالت يا رسول الله إن إن فريرة إن فريرة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على راحلته أفأحج عنه فقال نعم وذلك في حجة الوداع نعم wannan hadisi ɗaya ɗaya wanda yake a cikin wannan babi imamu maliku ya same shi ni daga malamin shi ibn shahabi shi kuma ibn shahabi ya jiyo daga suleiman ɗan yasar suleiman ya jiyo daga abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas qal yace kana farl bin abbas farl dan abbas ma'ana wa ne a wajen abdullahi dukkaninsu ‘ya'yan Abbas bin Abdulmutsalib ne, da su da annabi sallallahu Alaihi wasallam ‘ya'ya maza ne, ma'ana da baban Abdullahi bin Abbas da baban annabi sallallahu Alaihi wasallam dukkaninsu ‘ya'yan Abdulmutsalib ne, saboda haka ‘ya'ya maza suke da manzo sallallahu Alaihi wasallam. Abbas yana da ‘ya'ya maza da yawa, daga ciki akwai faralo, shi ne babban ɗan shi. akwai su wannan abdullahi duk cikin 'ya'yan shi ne ina fata an gane wannan faralu-faralu-faralu shi ne bahaushe yake ce falalu ko ke malam falalu yawa rodin ne dan bahaushe ki da bai da kalmar rodin shi yasa sai mai ita lamun in tafi kusa da lamun sai ya ce falalu amma asali faralu-faralu. bahaushe ba mu da rodin Allah ya taimaka shi ne babban ɗan Abbas bin Abdul Muttalib na'am Abdullahi bin Abbas yake cewa wata rana yayana farlo ɗan Abbas radifa Rasulullahi sallallahu alaihi wa yana tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa akan abin hawa radif kamar goyo a ce an goyo ka kan abin hawa an goya mutum kan jaki ko an goya shi kan rafi ko kan doki kan dai wani abin hawa kamar yadda muke a keke ko mashin yanzu ko ka ɗauko keken ka ko mashin ka goya wani da haka manzan Allah sallallahu alaihi wa ya goya farolo ɗan Abbas a kan wani abin hawa a lokacin farolo yana ƙaramin yaro bai balaga ba an fahimta to suna cikin tafiya fa ja'at hu imra'atun sai wata mata ta zai kiwo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita matan nan ma min kaf'ama tana daga cikin kabilar kaf'ama kaf'ama sunan kabila ne cikin kabilun larabawa tana daga cikin kabilun kaf'ama sai ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tastaftihi tana yi mashi tambaya tana yi manzon Allah tambaya tana neman fatawa faj'ala faradu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi faradu wannan yaro da ke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya kura mata ido ita ma sai ta kura mai ido faj'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yasrifu wajha faradu ila shakkil akar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya sa hannu yana karkatar da fuskar faradu ya kalli wani waje yana da fuskar shi ya daina kallanta an fahimta ko wannan kenan qala ya rasulullah wannan mata shi ta siya manzon Allah inna faridatallahi fil haji farlancin da Allah ya farlanta wajen aikin hajji adarakat abi ya iske babana shaykan kabira ya tsufa la yasbitu la yasbitu an yathbuta ala rahilatihi bai iya zama kan abin hawa daga garinmu ba zai iya hawa abin hawa ya zo aikin hajji ba afa a hujja anhu shi na iya yi mashi aikin hajji in yi da niyyar shi shi ne muhalli shahid ƙala na'am manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwarai za ki yin aikin hajji da niyyar shi wa zalika fi hajjatul wada malam ya ce wannan kuma ya faru ne fa a hajjin bankwana hajji ta ƙarshe ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bari ko ka yi tsammanin wani abu ya biyo baya ko manzan Allah ya fito wata magana ta shafe wannan kenan yana nan tabbata har yanzu tunda wajen ƙarshen rayuwar manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam abin ya faru daga wannan tambaya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bai kai wata biyar ba ya koma ga Allah an gane wannan ko Allah ya taimake mu to kun ga wannan hadisi guda ɗaya da ya zo a cikin wannan babi ya nuna mana babu laifi wani ya iya wani aikin hajji wannan kenan shine dama babu yake karantarwa amma kafin nan mun ƙara fahimtar waɗansu ababe a cikin shi wannan hadisin an fahimta ko babban abin da muka fahimta wanda ido na ya kai kai wato ƙoƙarin hana duk wani abu da zai kai zuwa ga barna kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya ga wannan yaro matashi fardo yana kallon wannan mata ita ma tana kallon shi wasu malaman fasara hadisi suka ce matan nan kyakkyawa ce to shi ma kuma fardon ba baya ba kyakkyawan saurayi ne wadda ga suna kallon juna ba kallo suke irin na sha'awa ba kallo ne irin na ɗabi'a to gudun kada kallon sha'awar ya shigo domin dukkaninsu ba ma'azumai ba ne su ba annabawa ba ne da haka manzo Allah sai ya kau da kan farbe ya daina kallanta domin kada kallon ya wuce gona da iri kada tun daga kallo na al'ada a wuce akai ga kallo na sha'awa malamai sun ce kallon da farbe yake mata ba fa kallo ne sha'awa ba ita ma ba kallon sha'awa take mishi ba irin kallo ne dai na yau da kullum wanda aka saba amma gudun kada na sha'awar ya shigo kada shi ɗan ya shiga tsakani da haka sai manzo Allah ya kauda fuskar shi ashe kenan da an ga wani abu banna za ta iya faruwa to aiki ne ga waɗanda suke mahukunta su yi ƙoƙarin kawar da abin kafin ta faru ba sai banna ta faru ba ne sannan ake ƙoƙarin ya za a yi hukunci ko a magance ta kafin ta faru ina fata mun gane in hangi abin da zai iya jawo banna cikin al'umma to a yi ƙoƙari a kaude shi kafin fannin ta faru wannan shine ahammu kuma shine koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an fahimci wannan to Allah ya taimake mu to sannan an karantar da mu halaccin ka hawa abin hawa ka goya wani ko da abin hawan nan mai rai ne kamar doki ne ko jaki ko raƙumi matuƙar da da ƙarfin da zai iya ɗaukar ku babu laifi ka iya hawa ka goya wani to bari yanzu da muke da keke da mashin ga kuma mota haka da babu laifi ka goye wani akan mashin ɗinka babu wani babu laifi ka goye wani akan kekenka musamman a kariya ko duk babu laifi wannan ya nuna halaccin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan hawa abin hawa ya goye wani ina fata muna fahimta Allah ya taimake mu sannan wannan mata suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna akan hanya ne ba gida ta same shi ba shi ma a wajen aikin hajjin ne yana kan abin hawa tana kan ko kuma tana cikin ayar na tafiya take gabatar da wannan tambaya an fahimta wannan kenan to tambayar tata shine tace inna fariratallahi alal fil hajji farlancin Allah da ya farlanta wajen aikin hajji adarakat abi shekan kabira ta iske babana ya tsufa tukuf la yastati'u an yathbuta a lara bai da ikon iya zama akan abin hawa to anan me wannan yake nufi akwai maganganu kusan guda uku wani dukkanin malamai kuma sun istilahi a kansu suna tunanin kowane zai iya faruwa na farko shi ne wanda tunani ya fi kaiwa kan shi sanda Allah Ta wata wata ya farlanta aikin hajji. a cikin shekara ta takwas bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam walillahi ala nasu hijjil bait liman da ilaihi sabila sanda wannan aya ta zo sanda wannan farlanci ya zo babanta ya tsufa ba zai iya hawa abin hawa ya zo ya aikin hajji ba abin da abin da ɗin farko yake nunawa kenan in haka ne manzan Allah ce ta yi mashi babu komi an fahimta magana ta biyu ta yiwu an farlanta aikin hajjin nan amma a lokacin babana bai da lokacin wato a lokacin babana bai shiga musulunci ba to gashi yanzu tsufa ya zo mai ba zai iya hawa abin hawa ba to kuma ya amshi musulunci ya amshi musulunci lokacin ya tsufa ba zai iya hawa abin hawa ya je aikin hajji ba dan haka na iya yi mashi manzo Allah ya ce kya iya yi mashi ko kuma sanda aka faranta aikin hajji nan babana bai da kuɗi wanda zai iya guziri zuwa aikin hajji to sanda guzirin nan ya samu lokacin ne farla ta hau kan shi to ya tsufa ba zai iya zama kan abin hawa ba bare ya zo aikin hajji Na iya mashi aikin hajjin Maza Allah ce ta mashi duka waɗannan malamai sun fassara da haka sai dai wanda aka tsara jiha a kan shi wancan na farko wannan aya ta sauka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam an farlanta aikin hajji a lokacin wannan bawan Allah ya tsufa ba wai bai da kuɗin zuwa aikin hajjin bane ba wai dama bai musulunta bane sai lokacin a'a dama yana cikin musulunci yana iya aikin hajji da da farko farko ne da kwari shi to amma dai san da aka faranta aikin hajjin nan ya tsufa tuku ina fata mun fahimta domin ba a faranta aikin hajjin ba sai cikin shekara ta nawa ta takwas sai cikin shekara ta takwas bayan hijira daga shekara ta tara shekara ta goma a wannan shekarar ne wannan bai Allah yi wannan tambaya daga farlanta aikin hajjin zuwa tambayan nan shekara ɗaya ne da 'yan watanni an fahimci wannan ko wannan kenan saboda haka ne an fi ɗaukar wancan na farko babanta dai ya tsufa ne Allah ya taimaka to muhallin shahid ɗinmu shine wani ya iya yi ma wani aikin hajji wannan shi ne muhalli shaid kuma shi ya tabbata duk da wani hadisi ya zo wanda imamu yahya annawawi ya zo da shi a cikin littafin bulogul marami ko wani mutum ya zo yana dawafi yana aikin hajji maimakon ya ce labbai kallahumma laka labbai sai rika labbai kallahumma laka an shibura mata labbai kallahumma laka an shibura mata yana ambaton wani mutum mai suna shiburama ga dukkanin alamu yana yi ma shiburama aikin hajji ne aikin hajji nan da yake shiburama yake mawa sai umar dan katsabi ya ce kai wane ne shiburama din nan wanda kake ma aikin hajjin nan sai ya ce mashi wani dan uwa ne nawa bai samu zuwa aikin hajji ba nake mai aikin hajjin sai umar dan katsabi ya ce ka yi hajji ga kanka tukunna sannan ka yi ma shubura mata hajji annabtika thumma an shubra mata aw kama qal Umar bin Khattab to mai wa kanka aikin hajji ko sannan sai ka yi mashi ma. to da wannan na imamu ya haya Nawawi. wannan asari wanda ya faru zamanin umar ɗan kafabi wasu malamai suke cewa wani ne iya ma wani aikin hajji amma sai wanda ya taɓa yi shi ya yi nashi ya sauke farale. to yanzu ya iya komawa kuma ya ma wani amma wanda asalin bai taɓa yi ba to yanzu in ya zo ya yi makan shi tukunna an fahimci wannan ko amma wannan imamu maliku bai zo da cikin muwaɗa ba abin da imamu malik islahin shi shi ne babu komi wanda ya ne ko wanda bai taɓa yi ba ya iya zuwa ya ma wani aikin hajji ina fata mun gane sai dai in za ka yi ma wani aikin hajji tun daga wajen niyya fa da niyya shi za ka yi wajen labbai kallahumma laka labbai labbai kala sharika laka za ka rika haɗawa da su dai shi labbai kallahumma laka an wane ko an wance an gane wannan ko yawwa to sai ka yi wannan aikin haji da kasadin wancan mutum ana kadar insha Allah an sauke farali kuma ya samu lada wannan kenan mutumin nan yana raye ne ko ya mutu duk ɗaya ne ko da ya rasu a iya yi mashi aikin haji in yana raye bai iyawa ne a iya yi mashi aikin haji an fahimci wannan ko wannan shine fatawa sha'i'a wacce yake duk kusan malamai sun yi fatawa da haka ba a samu waɗansu ba da suka toge suka ce a ba za a yi ba Allah ba mu dacewa duk da akwai bayanai wajen halaccin ayyukan ibada wani ya ma wani wani zai iya yi ma wani wasu suna ga cewa duk aikin da ake da gaba duk aikin da yake aiki ne ake da gaba to wani ba zai ma wani ba amma aikin da ake da dukiya wani zai iya yi ma wani aikin gaba kamar me kamar sallah yanzu wani ba zai tashi a zuhur ba ya ce na yi ma wani sallah a zuhur ko na yi ma wani sallah la'asar yana raye ko ya mutu haka ba zai yiwu ba an gani ko kamar me ah, da zai sauran ayyuka da ake na gabbai amma aiki na dukiya kamar sadaka yanzu na iya ɗaukar dubu ɗari in ba da sadaka in ce Allah ya kai babana ladan ko da ya mutu ko yana raye an gane wannan ko haga wannan aiki na dukiya suka ce shayi an kowa zai iya ma wani amma aikin da ya shafi gaba suka ce to wani ba zai ma wani ba to aikin haji ya hada gaba ya hada dukiya biyo sai da dukiyar kuma sai an yi aiki da gaba ya hada biyu domin shi faranci aikin hajji ma yana tabbata ne da me limman istada ilaihi sabila an tambaye manzon Allah me ya sabi ina ce alzadu wa ra'ila guziri da kuɗin abin hawa ashe haka dole sai sai dukiya ta shigo ciki saboda haka kenan ya hada ɓangarori guda biyu to bangaren dukiya sai ya rinjayi bangaren aikin jiki wajen aikin haji wani ya iya yi ma wani wallahu a'lam Allah ya taimake mu na'am sai babi na gaba wato babi na 31 mabun ma jaa fi man uhsira bi aduwi wannan babi kuma zai karantar da mu ne mutum ne ya shirin tafiya aikin hajji ko umra to akan hanya sai aka tsare shi makiya suka tsare suka hana shi wucewa misali kamar ɗan najeriya zai tafi haji a mota ko a ƙasa ko dai a wani abu sai ya tafi sudan ya ce ana faɗa a dafur ba hanyar wucewa a tsare shi nan ba yadda za a yi wuce kaga ko shi ake nema ko ba shi ake ne tashin hankali dai ya hana shi wucewa to yaya shi kenan sai ya dawo gida ko ko sai ya kuɗa dai duk da an ce latul ubi aidikum iltahaluka ya kuɗa ce sai ya wuce ko ko ya ta zama nan har sai faɗa ya ƙare ya je aikin hajji ko umrar shi to za mu ji wani da cikin babin in Allah baraka wa ta'ala ya so Allah ya taimake mu sani ya haya an malikin qal man hubisa bi aduwin ba hala bainahu wa bainal baiti fa innahu hillu min kulli shay'in wa yanharu hadayahu wa yahliqu ra'sahu haythu hubisa wa laysa alayhi qara'un imamu maliku yace man hubisa duk wanda aka tsare bi aduwi in makiya ne suka tsare shi yaƙi ne ya dakatar da shi abokan gaba ne suka sha kan shi fa hala bainahum wa bainal baiti suka tsara tsakanin shi da ya isa wurin ɗakin Allah suka shiga tsakanin shi da ɗakin Allah ba ta inna zai zagaye ya wuce fa inna to yanda al'amarin shi yake ya hillu min kulli shay ya warware harama shi daga nan inna yake ya cire harami ya mai da kayan gida ya sa kayan gida in ya taho da dabba ta hadaya kuma wayan haru hadayahu ya yanka dabba shi ta hadaya a nan gurin ko ina ne wa ya haliku ra'asahu ya aska kai shi har ya bisa nan in aka tsare shi wa laisa alaihi qara'un ko ba ta ya rama ba ba ta ya rama ba to me wannan yake nufi wasu suka ce ba ta yara ma aikin umrar ba an ba shi ladan yayi umra ba ta yara ma hajjin ba an ba shi ladan aikin hajji an gane wannan ko duk da akwai bayanai in mun yi gaba kada in riga malam masallaci ko da haka ake so ko a riga malam masallaci ba a so malam riga ka masallaci to bar sai mun je dai ta Allah ya taimake mu na'am mm wa hadathani an malikin annahu balagahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam halla huwa wa ashabuhu bil hudaybiyya fa naharu al hadaya وخلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه, إليه الهدي ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقروا شيئا ولا يعودوا لشيء نعم imamu maliku ya samu hadisi yake cewa ingantaccen labari ya iske shi balagiya ta imamu maliku isnadi ne sahihi ita labari tabbatacce ya iske mu mutanen madina inji imamu maliku anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shi lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya warware harama wacce zai je umra ko shi karan kanshi a sahabuhu da sahabban shi dukkan sun warware harama a ina fil hudaybiya a wata unguwa da ake ce mata hudaybiya dab da shiga makka fa naharul hadaya suka yanka ko suka soke su na hadaya a nan aka tsare su wahala halaqu ru'usahum suka aske kawunansu wahallo min kulli shay suka warware duk kowace harama suka mai da kayan gida suka ci gaba da shagalin su kamar ba sun tafi aikin haji bane to duka kuma sun yi wannan qabala ay yatufu bil baiti tun kafin su je su yi dawafi ba su yi dawafi ifara ba wa qabala ay yasila ilayhi al hadayu kuma hadayan nan ba ta kai inda ya kamata a yanka ba summa sannan kuma daga baya lam yu'lam anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam amara ahadan min ashabihi ba a san wani lokaci ba da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umurci wani daga cikin sahabbai shi wala mimman kana ma'ahu ko kuma wanda ke tare da manzon Allah a lokacin an ya shi an cewa sai ya sake wannan umra ba a san inda manzon Allah ce ya sake umran nan ba wala ya odo da shi ko su sake koma kan wani abu an fahimci wannan ko ma'ana in ban manta ba cikin tafsiri cikin laqadar radiyallahu anil mu'minina ko cikin wata sura tutul fatahi Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana muna yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho zai aikin haji ko kuma zai umra bisa umarnin a lokacin ba farata aikin haji ba ce shekara ta bakwai ne bayan hijira manzon Allah ya taho da kasadin zai yi aikin umra cikin shekara ta shida afwan shekara ta shidda shekara ta nawa ta shidda Allah ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a mafarki ya shiga makka da shi da sahabban shi har sun yi aikin umra sun zagaye ɗakin Allah mafarkin annabawa tabbas umarni ne da haka manzon Allah ya kwaso sahabbai daga Madina aka taho zuwa Makka domin yin umra akan hanya waɗansu kuma musulmin waɗanda ba 'yan madina ba suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk da kasadin za ta shiga makka sai umra sai su haka wannan guri da ake ce mashi hudaybiya manzon Allah sai ya tsaya nan sai ya aika dan aiki a faɗi mutanen makka ya zo umra ne ba ya zo yaki ba wannan ya sanya da yau'in sa'awa suka faru masu ɗaukar mana makarantocin cikin tafsirin ko har da ya ƙarshe mutanen maka suka ce ba su yadda ba manzan Allah da jam'a su shigo su yi umra a ji sun shiga salin alim sun fita salin alim alhali gashi kuma ana zaman doya da manja a lokacin sai dai a yi wata yarjejeniya ya koma madina sai baɗi ya dawo in ya koma madina baɗi ya dawo zasu su ba shi gari kwana uku yi duk abin da yake so ya fita aka yarda da wani yarjejeniya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma madina ina fata mun gane ne shekara ta bakwai sannan ya dawo ya umra ta farko to wannan tahowar da suka yi shine a nan gurin imam maliku yake ba mu labarin manzon Allah ya taho a cikin shekara ta shidda din nan daga madina da ƙasa ya yi umra tun daga abin nan zulhulaifa duk sun ɗauko harama ta yin umara domin lokacin ba faranta aikin hajji ba umara ake yi to har sun taho sun zo na Hudaibiya. sai makiya suka tsare su suka hana su shiga cikin garin makka domin a yi umran shi kuma an taho da dabbobin da za a yanka na hadaya in an yi umra manzon Allah shi karan kanshi ya taho da raƙuma ɗari raƙumi ɗari ya taho da shi an gane wannan ko to gashi an tsare yarjejeniya kuma ta hukunta cewa ba zai samu dai shiga ya umran nan ba bana ba dan an riga an yarjejina sai baɗi a dawo sai Allah ya kai baɗi za a dawo saboda haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya cire ihramin shi sahabban shi ma suka cire ihramin su waɗanda ma suka zo daga baya su ma suka cire ihramin nasu kun ga an warware niyyar umra kenan sannan suka aske kawunan su sannan suka soke dabbobinsu na hadaya a wannan guri daga nan suka koma madina an fahimci wannan ko to abin da ya faru kenan a lokacin sai malam yake cewa ko imam maliku yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce a maimaita ita wannan umra ba da wannan sai ake ganin ladan umrarsa ya kammala ana kirga wani cikin umura wacce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ina fata mun gane can bayan mun yi wani babi sau nawa manzan Allah yayi umura. wasu suka ce sau uku wasu kuma suka ce sau hudu kuma suka ce sau hudu suna haɗawa da wannan inna manzan Allah bai samu shiga makka ba suka tsaya hudaybiya din nan suka soke dabbobinsu na hadaya a nan suka koma madina ita ma umara ce cikakkiya wanda suka kirga da ita manzan Allah a rayuwa ya umara sau hudu wa'inda ba su kirga da ita ba suka ce yayi sau uku mun karanto babin can baya ko Allah ya taimake mu to wannan kenan ma'ana dai in aka tsara mutum in makiya suka hana mutum isa inna aba take isar da aikin umra ya riga ya yi kulla niyyar aikin umra aka tsare shi aka hana to ladan umrar shi ya kammala gurin Allah yana da ladan ya yi wannan umra ina fata mun gane to wannan shi ne wannan hadisi ke karantar da mu na'am kada a dogo can an ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara ahadan min ashabihi yaka ce wala mimman kana ma'ahu manzon Allah bi umurci ɗaya daga cikin sahabban shi ba wala mimman kana ma'ahu ko wanda yake tare da shi ai ya karo shi a cewa sai ya rama wannan umrar ba ce su rama ta ba to anan tambaye da nake suwa suke tare da manzon Allah a lokacin ai sahabban nashi ne sahabban shi suke tare da shi to dan me imamu maliku ya raba mana biyu yace min ashabihi sannan kuma yace wala mimman kana ma'ahu kun ga kasa biyu dalili shine akwai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda manzan Allah ya fito da su tun daga Madina da su aka taho akwai kuma waɗansu waɗanda ba su yi hijira zuwa mutu amma suna cikin musulunci jin manzan Allah gashi zai shiga makka ya umara suna ƙauyakunsu suna ‘yan garuruwan su kan hanya tsakanin makka da madina su ma suka fito suka biyo suka samu manzan Allah a nan hudaybiya an fahimci wannan ko da haka imam Ali sai ya ce waɗancan tsofaffin sahabbai da aka taho da su daga madina manzon Allah bai ce salama umran nan ba wa'annan ma da suka dafe suka yi hawan dare an gane wannan ko su ma ba ce salama ba ko mutanen hudaybiyyan ne yan hudaybiyyan ne ba ce in sun samu dama su shiga salama ba ya ka dauka wacce umra ta yi an fahimta Allah ya taimake mu dan yi mu hakuri dan sha ruwa hadisi na gaba wa hadathani an malikin an nafi' an abdullah bin umar annahu qala hina kharaja ila makkata muqtamiran fil fitnati in sudittu an libaiti sana'ana kama sana'ana a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ahalla bi umratin min ajali an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ahalla bi umratin amal hudaybiyya thumma inna abdullahi nazara fi amrihi fa qala ma amruhuma illa wahidun ثم التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحدا إلا واحد وشهدتكم أني قد أوجبت الحج مع الأمرة ثم نفذ حتى جاء البيت وطاف Faɗa fa ɗawafan wa'idan wa ara zalika mujiziyan anhu wa ahada na'am imamu maliku ya samo daga malamin shi nafi'u nafi'u ya ce daga abdullahi ɗan umar shi abdullahi ɗan umar ɗin nan malamin imamu nafi'u imamu nafi'u malamin imamu maliku annahu qala shi abdullahi ya faɗa a wata rana hina kharaj ila makkata a lokacin da shi abdullahi dan umar ya fito daga madina tare da jama'ar shi suka nufi garin makka muqtamiran da niyya umra fil fitnati a lokacin da ake cikin wata fitina lokacin da aka samu wata rigima tsakanin shugabanci na musulmi an samu ɓangarori biyu suna hamayya kan shugabanci na musulmi wani bangare yana madina a matsayin khalifa wani bangare yana sham a matsayin khalifa an kai an komo ana da cikin tsakatsakin rigimar shugabanci an fahimci wannan ko to a lokacin abdullahi bin umar yana madina amma ba shi bane khalifa abdullahi bin zubair a lokacin shine shine khalifan madina saboda haka abdullahi bin umar yi shiri zai taho da jama'ar shi ya zo makka ya umra alwa cikin wannan fitina sai ya ce in su dittu to in an samu dama an tsare mu in abokan gaba ko in yaƙi ya tsare mu kan hanya in wannan fitina ta hana mu isa ana da baiti bisa ga ɗakin Allah to sana'ana kama sana'a ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam za mu yi kamar yadda muka yi zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kai zamanin manzan Allah shi ma nan baya da inda aka tsare mu to za mu soke hadayen mu daga nan mu warware harama mu dawo gida in an tsare mu kan hanya ana fahimta fa ahalla bi umrati saboda haka Abdullahi bin Umar sai harama da umra kadai yayi niyyar umra ba tare da hajji ba umra kadai ne yayi min ajali anna رسول sallallahu alaihi wa عليه وسلم bi بأمرته yayi koyi ne saboda shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da zai je wajen huccin Hudaybiya din nan umra harama da ita dan lokacin ba a ma'aikin hajjin ba saboda haka shi ma sai ya harama da umra kadai ana fahimta ta kuwa abdullahi bin umar shi ma sai ya koyi da manzan allah sai ya kulla harama shi da umra kadai ba da hajji ba don yi koyi domin manzan Allah a halla bi umratin ya harama ne da umra amala hudaybiya a wannan shekara da aka hana manzan Allah shiga garin makka to bayan ya yi harama da umra an yunkura an taho da shi da jama'a shi summa inna abdullahi nazara abdullahi bin umar sai tunani fi amurke cikin aikin cikin wannan al'amari na shi فقال sai yake tunanin ما a ma amurhuma illa wahidun yu حج umra da hajji duk abu ɗaya ne duk abin ya tokare kai hana ka zuwa umra to zai iya tokare hana ka aikin duk abin da ya bata maka umra to kuma zai iya bata maka hajji ai duk hukuncin umra da hakkin hukuncin haji duk ɗaya ne dan nayi harama da aikin umra kadai da tunanin in an hana ni shiga zan iya warware harama to ai ko da hajjin muka yi harama in aka hana mu ma iya warware harama dai ba bambanci kun fahimta yi hukuncin ɗaya ne abdullahi bin umar sai wannan tunani sun fata ila ashabihi sannan sai wai ga ya kalli abokan tafiye shi faƙala sai ya ce musu ma amruhuma illa wahidun yi al'amarin umara da al'amarin hajji duk abu ɗaya ne duk abin da ya shafi umra ya shafi haji dan me za mu yi harama da umara kadai ni harama da aikin haji da umara gaba ɗaya mana yadda in mun samu dama sai mu jefa tsuntsu da dutse ɗaya in kuma an tsare mu ba da wata matsala sai mu yanda muka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana biyu kuwa sai ya ce ku shahidakum to ina sa ku shaida ku shaida cewa anni qada awjabtu al-hajj ma al na kuma yi niyyar haji tare da umrata da tana taho da niyyar umra to yanzu kuma na goya haji akai yanzu kenan zan yi kirani zan yi haji da umra tare an fahimta ko game da makarantar can baya ita haji ana iya kulla haramarta ko da akan hanya ne kai ko da an shiga makka ne a iya kulla haramarta umara ce dole sai an yi wuta daga mikati ya haramu umara daga mikati ya zo bai kai ga shiga makka ba sai ya goya da hajji yi al'amarin duka guda ɗaya ne sun mana faza abdullahi bin umar ya ci gaba da tafiya hatta ja albaita har ya zo wajen ɗakin allah da aka yi sa'a ba tsare su ba ba a samu cikas akan hanya ba ba su samu tarjiya ba sun kawo har makka lami lafiya Idan aka iso faɗafa ɗawafan wahidan sai ɗawafi ɗaya shi ne ɗawafin umra shi ne ɗawafin hajji saboda dama mai kira ne haka yake yi sai zamo ɗawafin umra kuma ɗawafin hajji wa'ara imamu maliku ya ce ni ina ganin zalika mujiziyan anhu wannan ya ishe shi ɗawafin nan guda ɗaya da yi ahada amma zai ba da hadaya sai ba da hadaya shi kenan muhalli shahid abdullahi bin umar ya yi niyyar umra da kasadin cewa in ma an samu turjiya kan hanya ba a sami isa makka ba to za mu yanda muka yi zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam za mu yi warware haramun mu a inna aka tsare mu mu dawo gida daga baya kuma ya jona ma da hajji domin ya nuna mana ce ba umra kadai ba ko hajjin ce kai wani yadda in abokan gaba in yaki ya tsare ka baka sami shiga makka ba to shi ke sai ka warware harama daga nan ka yanka hajjai ka dawo gida ita ma hajjinka ta yi shi ne ƙarin bayanin kudu cikin wannan hadisin ana fahimta kuwa Allah sa muna fahimta ƙala hmm. malikun imamu maliku yake cewa fa hazal amru indana fi man uhsira bi aduwin kama uhsira nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wa ashabuhu fa amma man uhsira bi ghairi aduwin fa innahu la yahillu la yahillu duna malik kuma zai faɗi mana ra'ayin shi zai faɗi mana fahimtar shi dangane da wannan mas'ala abin da ya fahimta cikin waɗannan hadisai da waɗansu waɗanda ya bibiya yace fa haza fa hada al'amr indana wannan al'amari shi muke fatawa da shi a gurin mu mazhabar malikiya da wannan muke fatawa menene fatawar fi man uhsira bi aduwi wanda duk abokan gaba suka hana shi wucewa yayi harama da aikin hajji ko umra abokan gaba suka tsara hanya ba ta inda zai biya wuce to kenan. kamar yadda aka tsara manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai shi to shikenan sai ya warware harama shi daga nan ya dawo gida ya samu ladan umara ko ya samu ladan haji an fahimci wannan ko imamu maliku ya ce amma fa amma man usari bi ghairi aduwi amma wanda wani abu ne ya tsare shi ba abokan gaba bane ba yaki bane ya tsare shi to shi kam la illa ba zai warware harama ba dole labaita sai ya kai gurin ɗakin Allah sirrin tsi misali kamar wanda rashin lafiya ta tsare shi ya tafi aikin hajji a ƙasa ya yi harama yana kan hanya sai rashin lafiya ta bige shi ko sai ya faɗi ya kari zai yi jiya shi zai warware daga nan ya dawo gida a'a sai ya zauna ya jiya in ya warke sai ya ƙarasa ga babu nan masa kutun imam maliku ya kulla mana akan wannan Allah ya taimake mu Shi ne babi na talatin da biyu a cikin wannan littafi na kitabul haji malam ya ce babun ma ja a fi man uhsar bi ghairi aduwi wannan babi zai karantar da mu kuma wanda wani abu ne ya tsare shi ya hana shi shiga maka ba fada ne ba abokan gaba ba ne. a kare mu hakuri in sha ruwa ɗan uwa نعم حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال المخسر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء sana'a zalika waftada na'am imamu maliku yake cewa ya samu hadisi daga ibn shahabin shi kuma ya jo daga salim dan abdullahi salim dan abdullahi ya jo daga abdullahi ɗan umar abdullahi ɗan umar yake cewa Alamu, muhsiru bi Maradi, wanda rashin lafiya ya tsare ya yi harama da aikin hajji ko umra ya tafi bai kai makka ba sai rashin lafiya ya tsare shi to la yahillu ba zai warware harama ba yana nan cikin harama shi kada ya warware har sai yayi jiya ya warke ya isa makka ya tufa bil bait har sai ya ya dawafi na umran nan a jikin ɗakin Allah wa ya a bayyana safa da marwa kuma ya ai tsakanin safa da marwa sannan zai warware harama shi da umra fa in qurra ila lubsi shay'in min as in bukata ta sanya shi dole sai ya cire wannan ihrami ya sanya sutura irin ta gida to ba laifi ya cire ya sa sutura irin ta gida amma dai yana na cikin harama shi in wannan bukata ta kauce sai ya cire sutura gidan ya mai da harame shi an gane wannan ko wacce labudda lahu minha ba makawa sai ya sanya wani abu irin sutura gida misali sai ya nada kai shi ko sai ya sa hula ko sai ya sa riga da sauran irin waɗannan waɗanda mai harama bai sanyawa in bukata ta kama dole sai an yi haka ya yi haka awid dawa ko kuma magani ya jaza dole sai ya aske kan shi a shafa mai magani don mai harama bai aski to ya kama dole za a aske kan don a sa magani a aske ko wani wannan a aske a sa magani in ya warke ya mai da ihramin shi ya karasa ya yi umarin shi tukunna Wabtada sannan ya ba da fansa yawa he yanka dabba maimakon wancan abin da ya wanda ya saba ma mai ihramin aikin hajji ko umra an fahimta kenan in abokan gaba da suka tsara haka hana mutum yaƙi ne hana shi wucewa shi ta yi daga nan ya aske kai ya dawo gida in ko wani abu ne ba wannan ba rashin lafiya ya tsaye da shi ko kuma guzuri ne ya ƙare misali sai ya ya nema a nan ya rarrafa ya kara ya sa zuwa makka wahadatu ni an malikin an yi hayabin sa'id an na balagahu an na aisha ta zaujin na biyu sallallahu alaihi wasallam an na haka na ta kunu mu layi illuhu illa bilbaiki imamu maliku ya ci ya jiwo daga hayaɗin sa'idu ya hayaɗin sa'idu ce labari ya same shi cewa aisha matar manzan allah sallallahu alaihi wa sallam tana cewa al-muhrimu duk wanda ya harama da aikin hajji ko umra la yahillu kada ya warware ba abin da zai sa ya cire wannan harama illa labaita sai ya je jikin ɗakin Allah sai ya ja ya dawafi ta ko sai ya dafa sai ya sa'aya wa hadathani an malikin an ayyub bin abi tamim askhtani الرجل من أهل البصرة نعم هكذا الرجل من أهل البصرة كان قديما أنه قال خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببئر الطريق كسر كسرت فكزي فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس فلم يرخص لي أحد an uhilla fa kamtu ala zalika alma asabata ashhur hatta hatta uhiltu bil umrati na yake cewa imamu maliku yace ya samu daga ayyo dan abi tamimi a saktani shi kuma ya jo daga wani mutum bai ambata mana sunan mutumin ba sai dai mutumin nan min ahli basara yana daga mutanen garin basara basara ita ce hedkwatar ƙasar iraki a da iraki ta yanzu to hedkwatar ƙasar iraki a wancan lokaci shine birnin basara akwai kufa kuma duk birane ne amma basara ne hedkwata take to daga cikin mutanen garin basara ne shi wannan mutum ya ce annahu qala shi mutumin yake cewa kharajtu ila makkata na fito daga garinmu na basara na taho garin makka da nufin zan yi umra hatta idza kuntu bi ba'd tariq har na kai wani ƙauye akan hanya Ku faki zayya, sai cinya ta ta kari a wata ruwa aka ce sai ya fado akan abin hawan shi sai cinye shi ta kari sai ya karamu karaya a cinya fa arsaltu ila makata, sai na aika ɗan aiki a je cikin garin makka a yomin tambaya wa biha abdullahi bin abbas a lokacin abdul dan abbas ya zo yana na cikin garin makka ya zo daga madina yana na cikin garin makka wa abdullahi bin umar haka abdullahi bin umar shi ma ya zo daga madina yana na cikin garin makka wa nasu kai da mutane dai da yawa da gingima gingiman malamai na zamanin da manyan malaman sahabbai duk sun shigo makka a lokacin duk sun shigo garin makka tunda an samu dama wa'annan malamai ajin masu nauyi suna cikin gari sai ya aika a yi wa mai tambaya shin ga abin da ya same shi to dukkansu suka ba da fatawa ɗaya bayan ɗaya ba taruwa suka suka fatawa ɗaya ba ya aika ma abdullahi bin abbas ya aika ma abdullahi bin umar ya aika ma wancan ya aika ma wancan daban-daban aka zo mai da fatawa duk fatawar ta zama iri ɗaya ce shine yake cewa falam yarkhusli babu wanda ya min rangwame ahadin ɗaya daga cikin sai ba wanda ya min rangwame an uhilla shi in warware harama ta daga nan duk wanda ya min fatawaciya yake ai ba dama in warware harama daga nan in dai zauna sai na warke in shigo makka in yi dawafi tukur in isar da umra ba wanda ya min fatawar in zauna daga nan in warware harama wannan mutum ya ce fa aqamtu ala zalika lama me ta zama a nan bakin wannan ruwa sab'at ashur sai da ne wata bakwai sai da ne wata bakwai ina jiya hatta ahaltu bil umrati idan na warke na shiga makka na yi umra sannan na cire ihrami in gane wannan ko wannan da yana karfafa mana cewa in mutum ba yaƙi ba ne ya tsaye da shi wata larura ce ta tsaye da shi to sai ta zama har sai lokacin da ya samu dama larur ta gushe sannan ya je abin nan ya haraba ya sannan ya je umra an fahimta ko kada mu tuya mu manta da albasa ko mu tafi da tunanin abin nan wannan fa ana magana in mutum ya riga ya shiga ihramin haka ta faru in mutum ya riga shiga ihramin kaga imam malik da madina yake magana saboda ka mafi yawa yana magana ka taho daga madina zuwa makka ko daga wani guri mai kama da madina zuwa makka a lokacin a tafiya kasa ko akan abin nan amma mu yanzu tafiye-tafiyenmu da muke yi zuwa Makka misal daga najeriya ai ko a mota za ka tafi ba ka shiga ihrami sai ka kai abin nan jihufa ko yanzu sai ka kai jiddama sannan za ka yi harama da umra to ka tafi daga nan cikin cadi ko cikin kamaru ko ka shiga sudan ma rashin lafiya ta tsaye da kai ba damar ka wuce daga nan kana iya dawowa domin baka riga ka yi harama ba fa baka riga ka shiga ihrami ba amma da ka kai inda ka kulla harama ne to ba ka warware ta sai ka gama umran nan an fahimta wannan kenan domin ita umra ko lokaci ana yin ta ka yi niyya za ka yi umra cikin ramadan din nan sai lafiya tsaye da kai kan hanya baka warke ba sai cikin ah, safar watan safar can an ma shiga sabuwar shekara kana iya zuwa ka yi ta ba ta da lokaci duk lokacin shekara kowane lokaci ana iya ta ita ita umra don hajji ne fa aka ta faru za mu ji hukuncin nan gaba insha Allah Allah ya taimake mu na'am ina ne muke ina ne muke wa hadathani an malikin an ibn shahabin عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة إمام مالك يتي يجود بابن شهاب shi kuma ya ji daga Salim ɗan Abdullahi shi kuma ya ce lalle Abdullahi ɗan Umar ya ba da fatawar cewa manu bisa dole da baiti bi maradin duk wanda rashin lafiya ya tsare shi bai samu kaiwa ga ɗakin Allah ba bai samu shiga makka ba fa innahu la yahillu to bai warware harama hatta ya tsufa bil bait har sai ya warke ya shiga makka ya yi dawafi ga ɗakin Allah wa baina safa wal marwa kuma ya dawafi tsakanin safa da marwa wa hadathani an malikin an yahya bin sa'id an sulaiman bin yasar an sa'id bin bin khuzabata al-makhzumi suri'a bi ba'ari tariq makkata wa huwa muhrimun fas'ala ala al allazi kana alayhi an al-ulama'i fawajada abdullah bin umar wa abdullah bin zubair wa marwan bin al-hakam فذكر فذكر لهم فذكر لهم الذي أراد له فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه ويقتدي هكذا يكون ويبتدي fa in saha i'tamara fa halla min ihramihi thumma alayhi hajjun qabilun wa yahdi ma tayassara min al haka ne ko Allah ya taimaka Imam Maliku ya samu daga Yahya Sa'idu shi kuma ya je daga Sulaiman dan Yasari yace anna Sa'id bin Quzabata Qazid dan Quzaba al Suri'a ya faɗi somamme Suri'a ya a kan hanya bi ke a kan hanya kan hanyar maka sai ya faɗi ya some wa huwa muhrimun kuma gashi ya riga ya harama da aikin haji wasu alal allama illazi kana alaihi anil ulama sai aka tambayi halin da yake ciki aka tambayi malamai a je a tambayo malamai yaya magana aikin hajji shi ko ya magana zai koma gida daga nan fawajada da abdullahi bin umar sai aka samu abdullahi dan umar wa abdullahi bin zubair kuma ga abdullahi bin zubair wa marwan bin al-hakam ga marwan bin al-hakam ka gani shi ma yayi khalifa ya'yan shi uku a jere duk sun yi khalifa marwan bin al-hakam fa zakara lahum allazi arada lahu sai aka faɗi musu aka tambaye su dangane da abin da ya bijiro ga wannan bawan Allah wace hukunci za su yi fakulluhum dukkaninsu amarahu suka umurce shi ay yatadawa bima la budda lahu minhu idan ci gaba da neman magani ya ci gaba da neman magani a nan inda yake yana da farfadiya to ya tsaya nan inda yake ya ci gaba da neman magani wa yabtadi in yazo yi umra kuma zai bada ko aiki haji zai bada zai bada fansa fa in sahha in ya samu lafiya to ya shigo maka ita mara ya zo ya umra fa halla min ihrami sunne ya warware harama shi sannan ya warware harama sun alaihi hajjin qabil sannan in Allah ya kai mu shekara ta tafi sai ya dawo aikin haji wa ya hadi ma ta yasara min al hadai sannan yanka abin da ya tawaka na hadaya an fahimta ma'ana dan ƙarin bayan da muka samu anan in mutum ya kullo niyyar hajji da umra gaba ɗaya sai wani abu ya tsare shi wanda ba yaƙi ba ne hajji da umra ya ƙulla niyya sai wani abu ya tsare shi wanda ba yaƙi ba a kan hanya to ba zai warware harama ba zai zauna kamar rashin lafiya ya yi magani har ya warke idan ya magani ya warke ya samu shiga makka sai ya gabatar da umrar kaɗai da ta yi kafin ya warken nan lokacin aikin hajji ai ya wuce da ita hajji ba ko lokacin ake yin ta ba kafin ya warke lokacin hajji ya wuce an gama aikin hajjin ma to idan ya shiga makka sai ya gabatar da umra to ya maganar hajji tana nan ana bi shi sai ya koma garin sai Allah ya kai mu baɗi sai ya dawo ya biya an gane wannan ko tunda ita ya kullo harama ita ma harama tana nan ana bi shi baɗi sai ya dawo sai ya biya duk da haka kuma sai ya bada da hadaya saboda sa tufafin gida da ya kafin ya gama an fahimci bambancin wannan kenan in umara ce tana nan ana bin mutum Hassan da ya samu dama sai ya yi amma in hajji ce in ya warke kafin a fita zuwa mina kafin takwas ga watan almuharram ya warke shi kenan sai ya shigo a shiga cikin ayari a sauke farali a aikin hajji in kuwa sai bayan aikin hajjin ya wuce ne sannan ya warke to sai ya umra maganar hajji fa to ana nan ana bin shi in Allah ya kai mu shekara ta tafi ana raye sai ya dawo sai ya aikin hajji ya danganta in ya ga dama ya zama shi na in zai zaunu in ba zai zaunu ba kuma ya koma gida ya sako shiri wannan kuma ya rage na shi inda hali domin la yakallifu Allahu illa wus'aha in irin mu ne yanzu an kukuta da kyarma aka biya miliyan takwas ka gani ko aka tafi aka tafaru mutum ya dawo gida kaga tana na aka shi inda halin biya in Allah ya kai shiga ta tafi a biya a koma in ba hali kuma shi kenan a nemi lada gurin Allah Allah ya taimake mu na'am ka ci tafi qala malikun wa ala hadha al-amru indana man ukhsira bi ghairi aduwin wa qada amara wa qada amara umra وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري وحبار بن الأصبي حين حين فاتهما الحج وأتيا يوم النهر أن يحل بأمرة ثم يرجع حلالا ثم يحجان آما قابلا ويحديان فمن هكذا يكون فمن لم يجد فصيام siyamu salatati ayyamin الحج hajji wa رجع idza raja نعم ahlihi مالك يكي تيوا yake cewa wa ala hadha wannan fatawa ita ce muke akan ta a mazhabar malikiya fi man uhsar bi ghairi aduwwi wanda duk aka hana shi isa makka dan aikin hajji ko umra in dai ba yaki bane ya hana shi wa kada amara umar bin al-khattab hakika umar dan khattab yayi umurni waye umurta yayi umurci aba ayyub al-ansari da shi dawa wa habbar bin bin al ya umurce su hina fatahuma al-hajj lokacin da aikin hajji ya kubuce musu wa ataya yawman nahari ba su shigo makka ba sai ranar da aka yi ranar babbar sallah ma'ana sai goma ga wata har an je arfa an dawo zanda suka shigo garin makka zanda suka shigo gari wani abu ya tsare su sai umarce su ayyai hilla bi umar shi to yanzu ku tafi ku yi umra ku tafi ku yi umra sai ku cire ihrami ku fita da umra summa a hilalan sannan su sake komawa su warware haramansu hujja ni aman qabilan sannan in shekara da su dawo su aikin hajji ana bin su aikin hajji wa ya hadiya ni kuma su ba da hadaya Ba man wanda ya dawo aikin hajji bai da abin hadaya fa siyamu salasati ayyamin fil hajji yayi azumin kwana uku cikin aikin hajji cikin kwanukan hajji wa sab'atin idza raja ila ahli in ya koma garin su sai cika azumi bakwai tilka ashratun kamila Allah ya taimake mu wannan shine mazhabar Imam Malik akai har yanzu in mutum ya tafi aikin hajji da umra in umra ce aka tsare shi to kowane lokaci ya samu dama ya shiga yayi in ko hajji ce in ya samu dama kafin a fita zuwa mina in ya samu damar shiga maka kafin takwas ga watan takwas ga watan ah, zulhijja in ya shiga kafin takwas ga zulhijja to bi ayarin alhazai a je a yi hajji da shi in ko bai samu dama ba sai da hajji ta kubuce sai da ya kai tara ga wata ko goma ga wata ko fiye ma da haka lokacin aikin hajji ya wuce to yanzu in ya je sai ya je ya umra sannan ya warware ihrami sannan Allah ya kai mu baɗi sai ya dawo ya aikin hajji wannan shine fatawar Imam Maliku Allah ya taimake mu ana nuna lokaci ya yi haya ɗan gota kuma na ga babin da dan sauran tsawon shi da haka mu dakata a nan sai in Allah baraka wata ala ya kai mu darasi na gaba in Allah ya sa muna rayuwa na ita yau to sai mu dora daga inda muka dakata da fatan abin da muka karanta daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe muna mu yi hakuri ɗan uwa har yanzu dai muna cikin kitabul hajji littafin nan in ba alhazai ba to ke san karatun da yi muke <laughs> kullum haka nake cewa to sai dai kuma muhimmancin abin wato mu san aikin ko da ba mu da ko kwabo yanzu dare da Allah kan yi bature domin aikin hajji nan dai wajibi ne a kanka wajibi ne a kaina a duk abin da ke wajibi wajibi ne in san shi ba sai na samu kuɗin ba ina nan na yi ƙoƙari na karanci ake aikin hajjin da sauransu in Allah ya bani in je in Allah bai bani ba to shi kenan na san abin na sauke farale Allah ya taimake mu da haka wajibi ne mu yi ƙoƙari mu karanci aikin gwargwadon halin da muke karanta din nan mu ta haƙuri ko muna bibiya Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon zuwa wannan guri da suka ji Allah ka ba su ikon komawa a ƙara komawa a ƙara komawa da ba su samu damar zuwa ba Allah ka ba da ikon zuwa Allah ka ba da ikon zuwa Allah ka ba da ikon zuwa alhamdulillah Allah ka sa albarka ga abin da makaranta. na tambaya kenan to bismillah mala wa alaikumus salam eh haka malam ya tambaya ai ka gama tambayar ko tambayar da malam ya cewa wajen wanda za a sa yi ma wani aikin hajji a iya sa bare ko ko ci ahalin wannan mutum zai ma aikin haji ku tambaya tambayar take ko to amsa shine a iya sa kowa ko bare ne dan haka sai a kalli ma wanda ya iya aikin hajji wanda ba zai bata ba an gane wannan ko yana da kyau a kalli wanda ya iya aikin hajji wanda in ya ji alhamdulillah zai yi yanda ake so ba tare da ya bata ba domin in ta ɓace fa ta kuma an gane wannan ko ba lalle sai dangin shi na jini ba ba lalle sai cikin ƴaƴan shi ba ko cikin matan shi a'a a kalli ko da mutum bare ne ko cikin aka samu wanda zai iya to ana iya biya mai yaje yayi ko kuma in babu ana iya samun wani wanda aka san ya iya aikin hajjin nan ya je ya mashi an gane wannan ko babu laifi na'am shikenan to alhamdulillah Allah ba mu dacewa Allah ka ikon zuwa wannan guri Ko inda suka ji Allah ka ba ikon komawa Ko inda ba su samu zuwa ba har suka mutu Allah ka bada ikon abinda da za a je a yi wa musu Allah ka sa albarka a rayuwar mu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka ba kasar mu zama lafiya Allah ka ba duniyar musulmi zama lafiya Allah baraka wata ta'ala kaddara muna shiga da janna gobe kiyama Allahumma rabbana atina fi sunna takawaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyaha mawlaha faghfir lana rabbana warhamna tabaqabbal minna innaka antal wahhab subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk al-fatiha